Ni ce taku sayyada Sadiya Haruna jama'a ga magana da ɗumi sa. Tun fa ba a yi 24 hours ba, mara kunya ta zo ta ba da haƙuri, ta yi zawo da daddaren jiya, ya fi a irga, wai wallahi tallahi ba laifinta ba ne, sharrin shaidan ne. Shaidan na barci ana mushi sharri, okay fine mun ji sharrin shaidan ne, nobody is above mistake, we are learning every day by day. Yanzu dai ta inda muka gama da wannan mara kunya yar shi shine ta yi voice record ta ba ma mutumin haƙuri sannan ta ce mishi wallahi tallahi ta yi deleting ta ma yi delete all a wayanta muka aje evidence ɗinta na record ɗin nan da ta yi muna nan tare da shi muka sa su a haddis muka ce ko da bayan shekara ɗari ne aka gan bidiyon nan ya fita wallahi sai kin raina ma kanki wayo mutane da yawa za su yi mamaki sai ya da me yasa ba za ku kai maganar nan gurin hukuma ba ko menene mama na baba na badala aka yi shi kanshi shi ma in ba dan ya gani am a very straightforward person ba bai san ma wa zai kai kukan shi ba wallahi am telling you people ai cin da ita ma ba ta police ta zo ba mu ma ba ta police muka zo ba sannan mu ba abinta da sharri ita take bin mu da sharri babban mutum ne dan maiduguri tana zai fara zuwan station a yi maganan nan amma dai yanzu mun aje evidence din mu ko da bayan shekara 100 ne bidiyon ya fita my sister za ki rena ma kanki wayo kuma daga yanzu shine final irin talk tsakanina ni da ke amma fa idan kika kuskura idan kika kuskura kika yi bidiyo kika ambace sunana sai ya da sadiya haruna yarinya za ki rena ma kanki wayo kin san kin mun da na kyale amma yanzu ba zan kyale ba kuma ko yanzu ma baby ne yana stopping ina yake cewa na fi ki ta ko ina sannan sana'an gaba na ma ya ishe ni amma yanzu wallahi yarinya kin yi kaɗan kamar yadda kika kira sunana a baya a kes in yan yi zufa ho ha kika kira ni sadiya haruna to dan Allah yanzu idan kin haihu idan ke yar halakce idan kin cika ke yar tasha ce da gaskiya ki kira sunana kada ki manta a lockdown ina da voice record ɗinki sosai wanda muke tsakanina ni da ke wanda kike ce min mu dinga zuwan runs muna haɗa ma muna yin video ma babban manyan mutane bayan mun tafi mu je mu yi blackmailing su mu samu kuɗi a hakan ne sauran mutanen na kuma suna samun kuɗi na nuna miki ba zan iya ba maganan gaskiya kenan farko na so kaman za a yi amma daga karshe na nuna miki ba zan iya ba to ban rufe asirin kaina ba balantani asirin wata shegiya banza fasika irin ki eh ban rufa nawa ba tukuna naki zan rufa mutum yadda take so ta gan bayana a koda yaushe mutum yadda ita da bakinta ta gaya min ta ce wai sun taba zuwan gurin malami sun kai suna na wai ko da daidai da zanin daurawa ko kar in samu ta yi roke ni kuma at that time na yafe mata kuma ko yanzu da nake muku magana magana ne ya kawo magana amma wallahi ni ya na yafe mata shi yasa na ci gaba duk kin manta da wayannan abubuwan nan abin da yasa nake ga wayannan abubuwan nan na san ke jaka ce baki ce makaranta ba maybe kin manta to kar ki manta Sadiya Haruna na nan da abubuwanki da voice record ki da mu'amalan da muka yi da ke a lockdown a tahir hotel karki manta akwai su ban rufe nawa ba balantane na wata shashasha irinki kada ki bari a baki labari kada ki bari a baki labari ki kalla bidiyon nan da kanki ki ma kanki faɗa mu mun riga da mun gama magana da ke kuma mun riga da mun gama magana da shi wannan shine final video dina amma jama'a kada ku manta na gaya muku idan ta ambace sunana za mu yi mutuwan kwasko daga ni har ita na rantse miki da girman Allah saboda kin zalunce ni matan nan abubuwan da kika min wallahi Allah ne kadai zai saka min na barki da ubangiji kuma duk abin da na faɗa a nan gurin idan na miki sharri ne ubangiji Allah kada ya ban abin da nake so duniya da lahira ke waye da zan miki sharri wannan shine last video dina akan maganan nan amma idan kin haihu ke yar halakci dan Allah ki kira sunana